aƙida littafi na uku wanda ya samu rubutu daga taskar Nabila Dukko watanni na kudan Salma nake karanto muku shi nake cewa masu saurare na idan baku manta ba a cikin littafi na biyu mun dakata ne a daidai inda magana zami kuma umarni ne ba shawara nake nema ba bana buƙatar comment ɗinka ko guda Allah sarki wannan kenan a anan muka dakata to kuma ɗaura kawai don jin yadda za ta kaya masu saurare na sai mun hakuri da uzuri sakamakon murar da ke damuna sosai ya toshe min murya wallahi ga ciwon kai da zazzabi da ya zuba min Allah ta bani lafiya kuma je zuwa cikin littafin namu na ugun kai tsaye misalin karfe sha biyu da rabi na rana minal ce zaune a kafa taron falanta ita da mominta suna tattaunawa bayan momi ta bata labarin yadda suka yi da hajiya mai gado Minal ta ji daɗi ba kaɗan kaɗan ba kuma ta nuna farin cikinta tare da jinjina wa mominta bisa ga kokarinta domin ganin ta samu farin cikin ranta wato yaya Salma. Momi kara kwantar mata da hankali ta yi tare da alkawaranta mata irin shagalin da za a yi a lokacin aurensu. Murnar Minal ta karu ta ce a gaskiya momi ina alfahari da samun ku da na yi a matsayin iyayena. Kuna sona matuka babu komai minal idan ba mu so ki ba wa za mu so ke kaɗai ce Allah ya bamu a matsayin ya kin ga dole mu yi kafa kafa da rayuwarki ba ma son abin da zai dame ki bare ya bata miki ranki ko menene minal dina okay mommy yanzu za mu fita ni da nidal nasir nidal nasir zan bi ta gidansu mu wuce ina za ku tafi minal na ga baki cika fita da wuri ba idan ba ofis za ki je ba no mummy kar ki damu idan muka dawo za ki je to Allah ya tsare ki gaida umman minal din umman nidal din to mummy zan faɗa mata bai minal tace tare da ɗaukar kiɗin motarta da glass ɗinta ta wuce hajiya zainab ko tashi ta hajiya zainab ko tashi ta ta bar part ɗin minal da tuni 'yan aikinta suka fara gyarawa ta wuce tana ta nata sashin cikin jin daɗin ganin Minal ta sake sosai. Salma ta shirya tsaf a cikin wata 'yar koɗaɗɗiyar atamfarta Super Japan orange da hijab ɗinta har kasa ta yi kyau matuka kayanta take cusawa a cikin wata jaka gari ya yi zafi babanta kawai take jira sai sallama ta wuce plan day in na baraka ko sai faman sakon gaisuwa take ba Salma zuwa ga 'yan uwanta da ɗan tarkacen kayan yaji da tsintsiyar sharar ɗaki ta ce a kai wa kannanta. Da kwatancin da aka yi wa Nidal har suka karaso kofar gidan bayan ta yi fakin ne ta kalli Nidal fuskar ta ɗauke da mamaki ta ce anya Nidal baki batan kai ba kin ko gane gidan sosai ni fa tun da muka shigo unguwar nan nake kokuntan da gaske ne ɗan basaja ya yi miki aikin kwarai kar dai adres ɗinsa na karya ne don kawai ya ci kuɗinmu ne minal ta faɗa cikin mamaki hmm. kawata kenan wallahi ɗan basaja bai min hakan duk iskancinsa yana tsoron nawa don ya san ban da mutunci zan yi masa wankin babban bargonan ne dai gidan da muka sa shi aiki a kai minal nan ne gida nan ne gida ai ko mahaukata ba za su iya rayuwa a ciki ba ni kin ga ki fara shiga daga ciki idan nan ne ki flashing dina ba zan iya shiga wannan banzar gidan ba kada ma mu ɗauki wata cuta a ciki in ji minal cikin jin haushi da takaicin abin da take tunani a zuciyarta ok bari na shiga ɗin na gani ko nan ne nidal ta ce ta fita daga motar ta zarce zuwa hanyar shiga cikin ɗan akulkin gidan Inna bara kana cikin daka ta ji motsin mutum ba tare da ta ɗago kanta ba ta ce haba Salma ba dai har kin gaji da jiran malam ɗin ba ki hakuri tunda ya ce ki jira sa mana kila ma wani ɗan abu ne zai saya ya baki ki kara ga tsaraba duk da gidan naku kamar na mahaukata hakan ashe abubuwan da ke ciki suna da cutar hauka ba zan yi mamaki ba don na ji kina magana ke kaɗai don na karanta tun a kofar gidan naku Nidal ta ce cikin gadara. Inna baraka ta ɓarya ta fitar cikin turmi ta ce baiwar Allah daga ina cikin mamaki da tsoro. Ke malama, ki mun shiru, ba wurin ki na zo ba. Nan ne gidansu Salma Safiyanu mai walda? Eh nan ne, ni ce innarta, kar dai laifi ta yi miki. Inna ta ce cikin sanyin murya, saboda saboda daga ganin shigar Nidal ta san ba ta da mutunci. don kamar ba 'yar Hausawa ba. Fine good tsohuwa. Ki kira ta ba ta yi min laifi ba, magana kawai zan yi da ita, in ji Nidal, sannan ne ta danna wa sannan ne kawarta Minal kira ta ce ki shigo nan ne gidan nasu ta mai da wayarta a jaka. In na Baraka ta ce bari in kira miki Salma, jikinta na tsuma ta fara kiran sunan Salma. Hankalin Salma A hankali Salma ta amsa tare da kinkimo jakarta saboda ta ji magana a waje ta ɗauka ko baba ne ya dawo tafiyarta ta tashi. Sai dai me wata mai kama da kabila ta gani tsatsakar gidan tsaye. Ajiye jakarta ta yi gefe a hankali ta karasa wurin da innarta take tsaye ta ce inna lafiya lafiyar ce za ta kawo mu wannan makararren gida a bahagon tunaninki na dabbobi ko ban tambaya ba na san ke ce Salma sannu yar matsiyaci da matsiyaciya a jero a jere ta jero waɗannan maganganu kafin ta karaso minal kenan haba malama ya zaki shigo mana gida ko sallama babu kuma cike da magana maras daɗin ji bare sauraro in ji salma cikin ɓacin rai tana kallon su dariya minal ta tare da karewa gidan kallo ta ce wannan ne gidan ai ni wallahi na ɗauka ma gidan ajiye gawar mahaukata ne to ba za mu yi sallamar ba ba mu yi iya ba sai ki koya mana inna ta ce ku yi hakuri bayan Allah kun ga bai kamata ku shigo har gidanmu ba ba sallama ba sallama ba ba maganar ba maganar arziki sannan ku ce za ku ci zarafinmu shin daga ina kuke me ke tafi da ku minal cire glass ɗin idan da ta yi ta kalli inna da salma da ke tsaye ta wutsiyar idanunta sannan ta mai da glass ɗin mazauninsa ta ce ashe dai tsohuwar nan kina da sauran hankali da kika iya tambaya wanda ta dace Suna na minal ni ce matar da dr salman zai aura nan da sati biyu na zo in muku kashedi ke da yarki an ce mun ko mayu ne idan kun kama ba ku sakewa to ku sani kurwar yayana salman ta fi maɗaci-ɗaci daga yau babu ke ba mijina idan ba haka ba wallahi zan sa a batar da ke a duniya ki sani salma na fi karfinki haka ma yaya salman ya fi karfinki ki dube ki yar tsiya a halin kokof irin ki Ki je ki nemi ɗan talaka kamar ki ki aura ni minal ni ce zaɓin salman kuma ajinsa ba ke banza ballagaza ba na rasa mai gani yake so in ban da kaddara an magance sa daga talla watakil tabbas haka yake kawata in ji ni dal sannan ta karasa wurin salma ta dafa ta ta ce malama salma wannan umarni muke baki ba shawara ba wani karamci ne ya kai ki ga mannewa ɗan masu arziki saboda kwaɗayin abin duniya ki duba a cikin faɗin ƙasar nan tamu ta najeriya gaba ɗaya a tahirin auren 'ya'yan manyan mutane duk auren bani gishiri in baka manja ake yi haka gefen talaka sai talaka to a kanki kike son a fara auren kunya da takaici auren da ba za a iya wani abun a zo a gani ba gwara tun wuri ki kama gabanki ki je can ki nemi mudi ko tanko ki aura don dr salman na barista minal ne ita kadai idan ba haka ba daga ke har iyayenki za ku haɗu da bala'i da cin mutuncin da zai iya zama ajalinku <clears throat> hannu salma ta sa ta kaɓe hannun nidal da ta'aza aza a kafadarta cikin fushi ta ce wallahi kun yi kaɗan kuma ta Allah ba ta ku ba ku sani kun yi kaɗan ku shigo gidanmu ku yi mana abin da kuka ga dama ni ban damu da Salman ba da har za ku zo faɗa da rashin mutunci a kan shi kuma shi ke bibiyata shi ke sona ku je ku masa faɗa ya daina sona sannan ki sani keminal dukan da na yi miki ya fi wanda za ki min har abada ni zuciyata kika daka saboda ki gaya min magana mai zafi amma ni rayuwarki na daka inda ba kya ganin ciwo bare ki magance shi na lura san maso wani kike yi to ki sani sona da kaunata sun riga da sun zama jinin jikin salma duk da kasancewar ina diyar talakawa amma a hakan na yi ta goma shi da farin jini a wurin shi duk dukiyarsa ya ce yana sona kuma ina da masoya ban taɓa maular masoyi ba bare ta da harshe na kan shi na gode wa Allah kuma har gobe ina kara gode masa da bai yi min Amin kuma ina da masoya ban taɓa maular masoyi ba bare ta da harshe na akan shi na gode Allah kuma har gobe ina kara gode masa da bai yi min kwakwalwa irin ta jahilan dabbobi ba da da ba zan iya bambance tsakanin kaddara mai kyau da marar kyau ba. Alhamdulillah, mu talakawa ne kuma muna alfahari da jarabtar Ubangiji. Ku je ɗiyan masu arziki da za a sa ku kabari da arzikinku. Tas ta ta tas Salma ta ji saukar marin da Minal ta yi mata cikin fushi har ta ɗaga hannu ta rama ta yi daidai shigowar babanta sai ta fasa. Da sauri ya karaso ya ce subhanallahi baraka lafiya me Salma ta yi musu Salma ban yadda ki da ki kowa ba a cikin su ki hakuri Salma da ke dafe da kuncinta tana zub da hawaye ta ce to baba dariya suka yi suka tafi Minal ta ce haba tsoho ai idan yarka ta taba ni to baki ɗayanku sai kun mutu a gidan nan ke kuma kashedi zan miki na karshe ki sani idan ina magana ba a mayar min da martani balantana har martani masu zafi ki kiyaye ni kuma ba ke ba mijina banza mai bin maza yar iska matsiyaciyar banza minal ta ce wa salma ta kalli baba da inna da ke zugun suna sauraron su ta ce na dawo kanku tsoho da tsohuwa na san da sauri ya karaso wurin yaya habu shin lafiya muka ji hayaniya na tashi in ji kawu tare da su karima kowanne lungu na gidan kowa ya fito ya yi tsaye suna kallon minal da nidal cikin shigarsu ta rashin mutunci minal ci gaba ta yi da maganarta ina son ku je wa 'yar kunne ta fita daga harkar mijina dr salman na san kuna sane ya fi karfinta amma saboda kwaɗayi da son abin duniya kuka kyale ta kawu bala ya amshi maganar minal ya ce haka ne wallahi sai da na faɗa wa yarinyar nan da yaya habu ku fita harkar yaron nan mai kuɗi kun ka ce shi ke bin salma ai ga irin ta nan dama an ce kwaɗayi mabuɗin wahala a zo har gida a ci mutuncinmu don allah ku yi hakuri dakata bala suwa za ka ba hakuri waɗannan yara marasa tarbiyya da mutunci ku fita ku ba mu wuri marasa kirkin yara baba ya ce ran shaɓa ce. jakarta ta buɗe bandar ɗin kuɗi 'yan ɗari biyar biyar ta ɗauko da bata san yawansu ba ta jefa wa kawo bala cikin gadara da sauri ya caɓe kada su kai kasa ta ce goranka ne na faɗin gaskiya kai kuma tsoho me a cikin gidanmu ka ce dai kan goma ai wannan bai kai darajar a kira shi da gida ba za mu tafi amma ka sani yarka ce marar mutunci ba mu ba mu tafi ni dal tsaki suka yi suka wuce suka bar gidan kawu bala har ya so ya bi su ya ce wa minal ya gode da waɗannan dambun kuɗi da ta bashi amma yana tsoron yayansa saboda ya ya garan shi ya ɓaci matuka saurin barin wurin ya yi kowa ya bi shi saboda kuɗin da ya samu su ma a raba da su Salma barin wurin ta tana kuka don an ci mutuncinta da na iyayenta amma ta ɗauki alkawarin sai ta rama abin da Minal ta yi mata tunda har Salman na santa to aikinta da kudurinta zai zo da sauki na baraka ko kayan Salma ta ɗauka duka ta kwashe ta shiga cikin ɗakin tana share hawayenta baba ko alwala ya bar gidan zuwa masallaci saboda a duk sanda ran shi ya ɓaci can ne wurin zuwansa sai ya huce ya dawo gida Allah sarki wannan kenan a hanyar su ta komawa gida sai murna suke yi suna shewa saboda sun yi abin da ransu ke so Nidal ta ce kin san Allah minal maganganun da kika yi wa baban Salma sun min zafi saboda haka kawai na ji ya bani tausayi amma ke ni dal an yi sakarya shi talaka maras gata kuma uban makiyar tabawa wadda ta tsana a duniya zaki ce kin tausaya masa kenan har Salmar kina so kuma kina tausayawa ko saboda na ga so yana tare da tausayi Minal ta ce tana duban Nidal cikin tuhuma tare da sauraron amsar da za ta bata haba kawata ta yaya zan so salma kawai a lokacin da kike musu madafi ne sai na ga kamar ba mu kyauta wa iyayenta ba domin ba laifinsu ba ne laifin na salma ne amma ya wuce ai mun musu horo mai shiga zuciya ba za su manta da mu ba kuma ba za su kara shiga gonar mu ba ko ba komai barazanar mu za ta kori kwaɗayinsu ato ni har kin sa na fara jin haushin ki saboda na tsani salma da duk wani da zai so ta wallahi ni kin gama abin haushi da takaici da ya fi tsaya min a rai bai wuce wancan ba gidajen ba wato yaye salman shi ko amin shi kuwa wace ɓacewar basira ce za ta sa shi ya so wannan kucakar dabbar yarinyar da ba wuce da ba ta wuce ko sa'ar suwaima ba kanwar nidal ni duk na rena ajin shi da miskilancinsa abin bayan takaici da ban haushi wai akan ta ma ne yake wulakanta ni yake cin zarafi na Na ɗauki alkawarin illata banza na ɗau alkawarin illata banzar nan muddin bai fita daga rayuwarta ba sai na ga bayan ta nidal karshe maganar minal ta yi muryarta na rawa yayin da ta kara gudun motarta saboda ɓacin rai ki hakuri kawata komai ya zo karshe ke da salman mutuka ba ba wani banza dan banza da zai raba ku ai yar gata sai dan gata tawan murmushin jin daɗi minal ta domin maganar nidal ta sa ta ji sanyi a ranta da hakan suka ci gaba da firarsu a hanya suka tsaya marhaban supermarket suka saya ice cream da sauran kayan makulashe suka wuce su zuwa gida cikin jin daɗi salman ne zaune a ofis ɗinsa duk wani ranan bai ayyana aikin komai ba Faci tunanin sahibarsa Salma babu abin da yake kona masa zuciya irin yadda Salma ta yi masa katanga da gidansu a halin a hakan ya yi zaune da dogon tunaninsa inda a gefe ga feshen na ta jiransa amma ya ce a nema musu wani dokto shi baya jin daɗi da hakan ya yi sallama da amininsa Dr. Jamil shi kuma ya yi haramar komawa gida har ya kama hanyar gidansu amma kasa jurewa yayi kar ya kwantar ya kasa kwantar da hankali ya karya kwanar da za ta sada shi da unguwar su Salma yayi nufin ba zai iya jure rashin ganin ta ba na tsawon mako biyu sai yake a kofar gidan bayan ya aika yaro a sallamo masa ita a zuciyarsa yana fargaba kar dai ta ce ba za ta fito ba yana cikin zancen zucin ne sai ga yaro ya dawo wai ta ce ba za ta zo ba kuma ka yi haƙuri ka koma inda ka fito yaron ya ce ya bar wurin subhanallahi ya faɗa a fili me na miki salma da zaki min wannan ɗanyen hukunci ba salma ka yi wa laifi ba salma mahaifiyarka da matarka da dukkan danginka ka yi wa laifi da kake neman ɗauko cuta ka kai a cikin zuri'arku baba ne da tun fitar su da ya je masallaci bai dawo ba sai yanzu ya ba salman amsa kamar daga sama salman ya ji zancen baba abin amin ba salma kai wa laifi ba salman mahaifiyarka da mahaifiyarka da matarka da dukkan danginka kai wa laifi da kake neman ɗauko cuta ka kai a cikin zuri'arku baba ne da tun fitar su minal da ya je masallaci bai dawo ba sai yanzu ya ba salman amsa kamar daga sama salman ya ji zancen baba abin ya zo masa wani iri aladabce ya durkusa ya gaida baba cikin nutsuwa da sanyin jiki ya koma irin kalar tausayin nan amsa masa baba yayi kana yace ina fatan lafiya salman saboda ina so ka fita harkar yata salma kaji ka je ka rike matarka da zaka aura ka bi umarnin mamanka ka cika wa danginka burinsu domin bakar akidar bakir bakar akidarsu ba za ta bar su ka auri wacce zuciyarka ke so ba domin haka ba kai ba salma ka san kafi karfin salma mu talakawa ne ba masu arziki ba kuma salma ta ba za ta iya zama cikin daula ba saboda ba ta taso a cikinta ba abin da nake so ka ja motarka ka bar mana kangon gidanmu yanzu matarka da kawarta suka zo har gidanmu suka ci mana zarafi ba mu ji ba mu gani ba tun farkon haɗuwarka da salma na sanar da kai ka fi karfinta mu talakawa ne ba mutane mu ba mutane bane a cikin duniyar masu arziki don haka ina maka fatan alkhairi kuma ina gode maka a bisa san ɗiyata da kake yi da zuciya ɗaya ba tare da tsangwama da dubin bakar akida irin taku masu hali ba na san kana da mutunci kuma ina ganin mutuncinka da kimarka salman to ka rike su dan Allah daga yau karka kara neman Salma Na gode, ka iya tafiya ka iya tafiya baba ya ce wa Salman da tuni duniyar sama ke masa yawo maganar baba ta yamutsa masa kwakwalwa ganin baba da gaske gida zai wuce abinsa ne ya sa ya yi saurin dawowa hankalinsa ya durkusa kasa ya ce don allah baba kai hakuri kada ka hukunta ni akan abin da ba ni na aikata ba wallahi ne kaina na tsani bakar akida irin tasu da ba ta da asali da amfani na yarda samu da rashi duk na Allah ne kuma talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne babu bambanci domin duk bayi ne na Allah baba kar ku raba ni da Salma ina santa tana sona kawai akan bakar akida baba na san Minal ce ta zo ta yi muku rashin mutunci kuma zan ɗauki mataki don Allah ku yi haƙuri Salman ya ce yana zub da hawaye tausayinsa ya kama baba tallafo sa yayi ya tashi tsaye ya ce babu komai salman mun yafe maka ba kai mana laifi ba kuma mun yi hakuri zan faɗa wa baraka da salma na san za su hakura allah shi ma allah ya shi maka albarka amin baba na gode babu komai ni zan shiga daga ciki baba don allah kai min alfarma in ga salma in ba ta hakuri ba yanzu ba salman na san salma ba za ta taɓa saurarar ka ba don na san cewa ta tsani ganin ɓacin ranmu ga shi yau a gabanta an ci mutuncinmu kuma na hana ta ɗaukar duk wani mataki da ta so ɗauka saboda gudun hayaniya amma ka tafi zan faɗa mata to baba ina gaida su zan dawo gidan in an kwana biyu idan ta huce na fi so na bata hakuri da kaina to salman baba ya ce tare da murmushi saboda ya gano lagon shi da kallon tausayi ya bi Salman da yayi wani zuru-zuru kamar wanda ya kwanta ciwo. salama suka yi baba ya shiga gida Salman ko ya wuce direct gidansu anti Zainab ya wuce saboda ya hasala da Minal amma ya san ta ina zai yi maganin iskancinta da rashin mutunci shi za ta raina wa hankali Hajiya mai gado ce zaune a bedroom ɗinta gefen ta kawarta ce Hajiya Rali ya zaune a gefen gadon da aka cika da lace super da material da dai sauran da za su bukata na bikin saboda shiri ake wa auren na musamman. Hajiya Raliya cikin kulawa ta dubi kawarta ta ce, yanzu Hajiya Bilki kina nufin duk tilin kayan nan masu tsadar gaske kin saye su kenan? Dariya ta ta ce, sosai kawata wannan ma soman taɓi ne. Sai mun je Dubai, kar fa kin manta, aure ne na 'yan dangi 'yan gata waɗanda suka gaji arziki karfa a ce kin manta aure ne na dangi na 'yan gata waɗanda suka gaji arziki kin ga ko dole ne mu nuna wa duniya naira ta zaunu har tana kuka da hawayenta lalle ki ce min za mu sha mamaki kuma mu kanmu mu je mu ƙara shiri kan wanda muke yi saboda na lura auren nan na fito na fito ne to kenan dole ne mu kure a daka Ko da yake mu a mu wanka, mai cizo zan saya wani sabon shiri. Hajiya Raliya ta ce cikin dariya da raha. Murmushi wanda ya fi kuka ciwo Hajiya mai gado ta yi ta ce, bari Hajiya Raliya. Abu ɗaya ne ke ci min tuwo a kwarya wanda idan na tuna sai na ji farin ciki na ya gushe shine yaron nan da har yanzu ya ki yarda ya so minal akan tilas ne zai yi auren don kawai na tasa shi tsaye ne a kansa Ba ta fuska Hajiya Raliya ta yi cikin mamaki ta ce, "Wai shin kina nufin har yanzu Salman bai ce yana san Minal ba? Kuma a hakan zaki zuba ido ya aure ta? To me ribar ki dan kin yi wa danki auren dole? Ina iliminki da tunaninki? Ina wayewar ki Hajiya mai gado?" Salman danki ne, mai miki biyayya idan har kin yi idan har kika yi masa hakan, baki masa adalci ba. Ɗa ne abin alfahari ga kowa. Ki hakuri kawata, na san cewa Zainab kanwar ki ce, kuma jininki ba zan iya ɓata alakar ku ba kuma ba da wata manufa zan faɗi maganar nan ba sai domin ita ce gaskiya shakka ba na yi Zainab ba za ta yi wa 'yarta Minal auren dole ba matukar Salman ke san 'yarta ba ta san sa to da tuni an wuce wurin ki sani yanzu farin ciki take nema wa Minal kuma tana sane da cewa shi fa baya so aini a ganina dukkansu 'ya'yanta ne da babu son kai a ciki da ta hana ki tilasta wa Salman don ganin an masa adalci a rayuwa. Shawara ta ki so abin da ɗanki ke so, ki kuma taya shi neman farin cikinsa, me aibin ita wanda kika taɓa faɗa min yana so kwanakin baya. Hajiya mai gado da jikinta ya yi likis ta ce ba ta da aibu face talauci da ya yi musu katutu a rayuwa. Gaba da bayansu talakawa ne kin ga gidan kin ga idan na bari ya auro ta sai a yi ta da yi da mu a dangi a ce ya zama na farko da ya fara auro bare talaka a cikin zuri'ar mu kuma kin san irin su an ce abin biyar su yake yi har gidan aure shi nake gujewa Salman kada ya auro mai farar kafa a samu abin yayata mu a dangi Allah sarki wannan kenan ni dai zan dakata a nan muran nan ba zai bar ni na ci gaba da karanta wannan ɗan labarin ba don haka kuma huta lafiya sai kuma haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kaya. ku ɗan Salma, ku huta lafiya.